Okay, how about? Kin gane? so in ba da gaske ba. ba da so ka zubar da mutum. Wallahi. Blessing ta shigo kuwa? Ta shigo ta da zama ta fita. Kamata a ce tana mana. Na yayi, waye mai wayan na a cikin ku ce? Ok, ta kan. idan mai ya zo nema sai ku sanar da ni. Hawa ne.

yaya kuma ba shi ganta ba ma na je ba wayan ban ganta ba to ga waya can mun dan guda mu kula ki je na ringe Hello, wace ce? Me wayar ce? A ina kuma kika bar wayarki? A library mana, na san kuma kai ma a nan kasance ta. A kan kantar library kusa da wasu littattafai ko? Wallahi a nan ne. Fara ce, kuma Samsung Galaxy. Tabbas ita ce. Ba tsohuwa ba kuma ba sabuwa ba. Ƙwarai kuwa ita ce, na gode sosai. Ayya, sai dai kuma ba ita na tsinta ba. Wacce na tsinta Blackberry ce, Bolt 5. fara haba malam ya ma zaka can ba waya ta tsinta ba bayan ka gama faɗa min siffofinta idan ka ba bani waya ta ka bani idan kuma baka niyya ba ka rabu da ni gaskiya ne waya ta galaji ce fara kuma nan waya ta na kira yanzu ka daga kaga waya ta ta ainihi ita ce a hannunka ba blackberry ba idan da ce ba na so na baki wayarki, ki to da da kika kira ni ma ba zan dauka ba ballantana har in amsa wayar kawai dai abin da nake so ki fahimta shine wayar da na tsinta blackberry ce amma a hakan idan kin tabbatar min da cewa wayar ki ce sai in kawo miki wayar ki hello ramadan Allah ki hakuri wallahi yayi ta jana da hira ne ba da haba da gashi kati ya kare haba da to ko za mu bashi wani abu ne sai ya ba mu waya Ni fa gani nake bai da niyan bani. Da yana irin ki. Hello? Hello? Malam ka ga naga kana ja min rai. Dan Allah ni ban damu da wayan ba. Ka ban sim dan kawai sai kai ka rike wayar. Kana ina yanzu zan ansi sim dina. Allah sarki. To gaskiya na ji daɗi da kika yi min irin wannan ta yi. domin na jima ina so mallaki irin wannan wayar amma Allah bai yi ba sai yanzu na gode sosai au layi ma sai ka ja min rai sannan zaka bani ni ya kamata in zo da kaina in kawo miki layi amma ba yanzu ba me zai sa ba za ka kawo min yanzu ba tun da dai na tabbatar kana cikin makarantar nan to shikenan ina zan same ki yanzu domin kawo miki layi amma ina fata dai ba zan same ki da yan sanda malam me ko daya me zai sa an kira maka yan sanda an yi na maka kyautar waya na ban maka wallahi layi na nake so to shikenan bara in kawo ina faculty of law inda ɗalibai ke zama in ka zo sai ka kira ni dan Allah Ya mace kin ji? Me wai yake ce ni? Kashi na zuwa wai. To shi ke ba ta jiran sa ba. Ni har ga Allah na ba masa waya ni sin ina kawai nake so ya. To me me ma me aka ma aka ce wa? Na shi mace maka kace. A ba komai wallahi. Hello? kana daidan ina gani nan ina kallon ki kusa da ni daga wurin da nake ya kai ka gane ni daman ka san ni kenan ko kusa ban san ki ba kuma ban taba ganin ki ba yau shine karo na farko da na fara ganin ki ba ke bace kuke tsaye ku biyu da wata ta sa yaluwan kaya da kuma takarda a hannunta? tabbas ne ce amma ka saurin gane ni dan na ga akwai ɗalibai da yawa a nan iri na wanda ke rike da waya a daidai wannan lokacin kada ki wani yaba mini ban yi wani ƙoƙari ba ina kokari a gurin mutumin da ya daga kansa ya hangi tauraro a sararin samaniya ai wannan mutum bai yi wani kokari ba inda yake ake nema to ko kina cikin mata guda dubu dole sai an hange ki wallahi kai dai matsoraci ne na gano ka kana min daɗin baki ne kawai kan aikata abin da na niyan aikatawa a kanka kan haɗa ka da 'yan sanda ko to shi kenan ka taho babu abin da zan maka wallahi ina jiran ka yarinyar nan sannin ki da huta ya gara da fara yi mini sanni don kai kada ka san ka wahalar da ni <laughs> wani irin wahal da ke kuma bayan ke da nazar same ki yanzu a zauna a cikin inuwa tantance nake maka tun tsazu amma ka kasa ya. to gaskiya ni ban cika zuwa nan area ba ya gurin yayi da tuba sosai amma mun fi zama cikin makaranta duk wani abu da zamu yi ko manya ne <laughs> jiya bayan na kawo miki wayan kin yi min alkawarin cewa yau duk abin da nake bukata da su to yanzu gashi na zo haka ne ai ban manta amma ya danganta da abin da zaka tambaya in bai fi karfi na ba zan mu shi yafi komai sauki a wurinki kuma shi kadai nake so akan dukkan abubuwan da ke tunanin zaki yin kyauta da su to menene wannan sunanki kawai nake bukata ki sanar da ni shine kadai tukucin da zaki bani akan dawo miki da wayarki da ni to sunana mm. ai kawai ka sake tambaya wani abun ba sunana ba don wannan kyautar ta maka girma da yawa me yasa kike tunanin cewa sunanki zai zama gagarumin abu bayan idan na shiga ajin ku kowane ɗalibi na tambaya zai iya sanar da ni kaga kenan zaka san sunan taɓarwaniyar hanya ba daga baki na ba kuma na san ba za ka ji daɗin sunan ba domin baka samu sunan ta hanya mai kyau ba haka ne to idan kuma na canki sunan da kaina a halin yanzu da muke ciki wani kyauta za ki ƙara bani idan ka faɗa baka canki daidai ba wani hukunci kake gani ya dace da kai na yadda ki kore ni sannan kuma ki min iyaka daga zuwa dukkanin wuraren da kike Ba zan yi sauran amincewa da wannan cacar ba, har sai ka faɗi kyautar da kake so in To shikenan. Idan har na canki sunanki, kin amince da cewa zaki bani dama in zama babban abokinki a cikin wannan makarantar? sunanki halima halima kuma halima ita ce sadiya halima ita ce sadiya a'a wallahi ban yarda ba wayo kama ai da ka duba wayana kaga wani ya kira da sunan ko kuma ka ni wallahi ban yarda ba wallahi azim ban shiga wayarki na yi miki bincike ba kuma babu wanda ya kira wayarki a lokacin take hannuna kuma ta yaya kawai saboda na tsinta wayarki sai in shiga na yi miki bincike ai haka bai dace ba don haka na canki sunarki halimatu sa'adiya a an yi wallahi ban yadda ba wannan dai wayo ka min wallahi yanzu dai abin da nake so ka min wannan kyautar da kake so in maka ka sai da man da shi don ni bana abota da maza faɗa nake da su <laughs> ba zan iya saida miki da wannan dan kareren abotar a kowane irin farashi don haka kada ma ki sha wahalar tayawa ni sunana amir sai mun sake haɗuwa cika tun yi wankin na ina cikin wanki ba ta duk na ɗaga wayan ba. Ko na sa wayan a salon kuma i aka yi cikin hana miki kuɗi. Ka shi mu je lectures. wani abu da kake so ka za ka sani game da rayuwa ta bayan wannan waɗannan abubuwan da kika sanar da ni duka wasu abubuwa ne na zamantakewar ke da ina son san mu'amalar da mutanen da suke waje abin da nake nufi a nan shine kamar ƙawayenki da kuma samarin da kike da su <laughs> ba a nan makarantar kaɗai ba ina so ka yarda da ni idan na ce maka duk duniya bani da saurayi ko ɗaya ƙawaye na ma ba su da yawa idan ka ɗauki rahama wacce ka gani tare da ita ranar da muka fara haɗuwa da kai sai wata biyu da gidan muke kusa da nasu shikenan bana da wasu ƙawaye sai kuma ni babban abokinki kuma ɗan masanin sirrin zuciyarki kai ka ba kanka wannan sarautan ba ni ba to idan baki bani wannan sarautan ba ni a wani matsayi kika je na rayuwarki na gaya maka na ce maka duk wani namiji abokin faɗana ne ko ka mance ni na san ba za ki rasa dalilin da yasa kika ɗauki namiji abokin faɗan amma na yi miki alƙawari daga nan zuwa lokaci kaɗan sai na sasanta rikicin da kike yi da namiji nan gaba sai kin yarda da cewa babu wata halitta da ta kai ɗa namiji alheri da kuma kyautatawa ban sani ba ko za ka iya yin hakan amma ka sani ba ƙaramin aiki ba ne ka ko san da na tsana namiji a zuciyata ka ko san gagarumar illa da namiji ya min a rayuwata duk waɗannan amsoshin suna kunshe ne a cikin tarihin da kika rufe a rayuwarki ta baya amma rayuwarki ta gaba na yi alkawari kuma na sha alwashin wata rana sai kin kalli tsabar ido kin faɗa min cewa ka ko san yadda nake son namiji ka kusan irin gagarumar alheri da kyautatawa da ɗa namiji ya min a rayuwata sai ki faɗa min haka wata rana insha Allah lokaci ne kaɗai zai iya tantance faruwar hakan amma idanuna ba su hango faruwar hakan nan da shekara dubu ko haka ne mana a jure zuwa rafi sa na ga ka canza 'yan kwanakin nan, ka daina ma'amala da dukkan 'yan matanka. Ko lafiya ne ki damuka? Jeje ba na buƙatar kowace irin budurwa yanzu. A yanzu haka Allah ya haɗa ni da wadda na gani nake so. kuma ita nake so aure yau amir kai ne kake magana aure lalle ka kamu da su ani ban taba kawo ma aure nan da shekara goma ba ma a yanda na san ka gaskiya ne na kamu da su kuma san shi ya jawo nake gaggawar in ga na mallake ta matsayin matata hakika ina matukar son wannan yarinyar ban taba ganin abin da zuciyata take so kwatankwacin wannan yarinyar ina son tafiye fiye da yadda baki na zai furta wannan wace yarinya ce amir kuma ina ka haɗu da ita tana ɗaya daga cikin ɗaliban da aka ɗauka kwanan nan sababbi jeje ya santa don tare da shi muka fara ganin ta. gaskiya ne na santa amma amir na yi mamaki duk babes ɗin da kake fama da su a ce ka rasa macen da zaka aura sai wannan yarinya me ka gani a jikinta ban san su haka yake ba jeji ban taba tsammanin kuma zai shige ni a wannan lokacin ba don haka ni a yanzu a shirye nake da in je in yi magana da iyayenta akan maganar aurenta kuma na sha alwashin ba zan bari a dogon lokaci ban aure ta ba don ba zan taɓa barin wani ya mallake ta idan ba ni ba. wannan To amin na gode. Jeje. abin Sadiya yau ne ya ban ganki da a Amir din ki bane ko mu zo makaranta yau ba Mai waya da dadewa ya ce mun za mu haɗu fito daga lecture amma an yi Sadiya ba wani abu tsakaninki da Amir ba abokai Sai wani irin abu kike zato? Soyayya mana ba a gane farin cikin ki sai kina ta da Amir. Wannan ma kaɗai ya isa a kira ku masoya. Rama zai iya zama dalili a wajen mutane da san nan gaskiya abin da ke zukatanmu ba. Bai taɓa furtawa yana sona ba. Kawai abin da na sani mun saba da juna ne da shi. Yana min kallon aminiyarsa ne kuma ina kallon sa a matsayin abokin. Sauki hana abin da zuciyarki take so. Bin na san kina son Amir kuma shi ma yana son ki. To me zai hana ku sanja ku daga abota zuwa soyayya? Ahmad yana. Wataƙila ne da ke muna da bambancin ra'ayi a soyayya. wallahi ban taɓa sawa a raina amir zai iya zama mijina a shekaru masu zuwa amma shi kaɗai ne namiji da ya nasarar wajen wargaje tsanar da nake wa maza a baya kuma shi kaɗai ne namijin da ina tare da shi ba na son mun rabu sannan mun rabu sai in kosa gari ya waye don masaki haɗuwa da shi shi ne kaɗai nake iya gaya wa komai na rayuwata ba tare da na yi fargaba ba waɗannan abubuwa sun yi kama da soyayya irin taki ma'ana kyau ki tambaye kanki wanda kike so zai iya sa ya canja ra'ayinki wanda kike so kadai shi zaki ji kina yawan tarayya da shi idan kuma in ya tafi sai ki ji duk baka jin daɗi ko sawa kike ki gan ku tare wanda kike so kadai shi zaki yadda ya san halayenki mai kyau ko mara kyau duk waɗannan abubuwan kin faɗa da bakinki su suke faruwa da ke sannan kuma akan amir duk suke faruwa da ke idan baki sani ba su ake kira soyayya idan baki yarda su ake kira soyayya ba ki ba su naki ma'ana ba shakka ko ya shammace ni na daɗe da faɗawa kogin so da daɗewa ban sani ba Assalamu alaikum. Sadiya? Na? Ina makarantar kuma yau? Yau ba mu da lecture ne mu. Kuma dama na zo in gaya miki ne ina so in je ƙauye in gaida su umma tunda yau juma'a. In yi sauran lahadi da yamma sai in dawo. Allah ya kawo. Hai. Sadiya amma kin yi zurfin tunani. Gaskiya haka nake son ɗa ya tashi cikin zumunci da 'yan uwansa. to dama kin ga ina da sakon da nake so a kai ma dan uwana yanzu tunda Allah ya sa kin yi shirin tafiya yanzu kawai mu je in baki sakon nan kuma kina isa ki miƙa ma dan uwana insha Allah yanzu mu je na baki sakon to shi sai ki tafi da shi yaro bayan ɗaura aure ya gudu ya bata ci baya so kwanan bayan aka ɗaura aure gidan gwashi ne yarinya yar wajen malam buba auto ah! sadiya za ka ce mun to sadiya ita ce amma wannan yaron tsinani ai ban taba ganin da gigi irin shi bakin uwa ne a kansa har da uba yarinya masharan ba irin wannan bi hmm? wannan Allah na tuba ko uwa ka take zagi in ka bincika akwai ko ta hada da uban kai hakuri akwai dalili kwarai ba za ta zagi uwarka a banza ba yarinya ta gaji mutunci ranka dai sarki hmm? abin da nake so da kai hmm. ni ma dai ban da gora um ina sarki hmm. kuma ka manta ba izini za ka min kawai in je wajen a a kuma sai ka tsaya ɓata lokaci ina hanya mu je kawai Allah Allah Allah sarki zo mu tafi ta wuce ai ta kwana eh, wallahi wato kai jama'a sarki zaki ha ida ida da mun ce mata kace ragare wannan ce mata kace ragare ne mata kalin da Allah ta bari in shiga gida ban gane ki shiga gida ba nan fa kika ajiye ni kika ce anti kita ta yake ki zaki je gida wannan tsayan na jira ki shine ni ba za ki jira in sanar da ke abin da nace za mu tattauna tun a mota ba dan Allah ka bar gobe muka hada makaranta sai mu magana wallahi aiki na bari a gida na fito ba wani magana bane mai yawa sadiya abin da nake so da so nake ki sanar da antinki cewa ni da ke muna soyayya kuma muna son juna so da ka sa amince mana mu yi aure a wannan lokacin in so daga baya sai mu ci gaba da karatu ba tare da mun bata lokaci ko ya ke gani sai ka sani ni ban da matsala a bangare ne don na san na gaya ma antin ba za ta yi musu da abin da na faɗa ba illa dai kawai sai ta je ƙauyen mu ta sanar da mahaifina halin da ake ciki domin ko da maganar auren mu ta taso a can za a yi komai kai kanka sai ka fara zuwa ƙauyen san ganka kafin su amince da komai wannan ai ba matsala ba ce sadiya babu damuwa ai garin masoyi baya nisa ko ina kike ai zan bi ki ni dai fata na a kullum kawai shine mu kasance karkashin inuwar soyayya guda kuma da miya har abada to shikenan ni zan shiga gida an na jira kai ko sai muna zance sai ki ce zaki tafi gida to ai ni ban gaji da kallon ki ba yi haƙuri muna da isasshen lokaci da zamu je kallon junan mu daga yanzu har abada to shikenan naji a gaida antin sai gobe mhm. Allah ya rufa asiri wa alaikum assalam sadiya tun ɗazu nake neman ki kin kama kin kashe ki wallahi waya wayata ne ya kare kuma da na dawo aiki na kika sani ban gama ba shine na shiga na karasa kawo sanda zuwa yau sadiya lafiya lau ya gida madalla kawo na ji daɗin ganin ka daman akwai magana da nake so mu yi da kai ke dakata tashi ki ziki shiri kayan kayanki kawai za mu koma gobe za a ɗaura miki aure da sarkin noma ki tashi ki ziki shiri da kayanki ƙauye kuma dakata sadiya ai makaranta ya riga ya ƙare gobe goben nan za a ɗaura miki aure da sarkin noma saboda haka ki je ki haɗo kayanki ku zo ku wuce da ke da kawunki nima insha Allah gobe ina nan tahowa kawo don Allah ku yi haƙurin ƙarasa wannan karatun wallahi gobe za mu fara jarbawa kuma na auren nan babu wani farin ciki a cikin ta farin ciki farin ciki kace fa sadiya ai ba abin da farin cikin ki zai tsina na maki in har ba a daura auren nan da ke sarkin noma gobe ba in ko ba a daura ba kin jefa mahaifinki cikin mutanen da za su tafi gidan yari gobe don haka sai ki zaba farin cikin ki kike so ko ko farin cikin mahaifinki har yau jamus din nan sai dai a ba jamus Madan la jagwa na gode. Malam sanda zuwa. Baka da na gaji. Na gajiya. Lafiya lau. ai ranka daɗe ina gida eh. sai na ga sako aka ce lalle lalle na zo da gaggawa kana son gani na kwarai kuwa to bu abin da ba na so kar ta kai mu ga cin mutunci ko ba gaskiya ba ina ganin ɗan kimar ka ko ba gaskiya ba da hakina da hakina akan ka ko babu ina banka ba shi kuma na banka kana bi suna ina ina da ni yaran ka daɗe to to ne ranka daɗe jagwa Ah, na kaɗai ka ga wannan kuɗin to kuɗin nan naka ne aka ce amma ni ji nake kamar ana haula abu nake jira tsakuri na zuciya ka ki ɗaukar mataki mai zafi ya kamata ka ɗauki mataki mai tsanani akan wannan wannan ɗan na hankalin wani mu ji abin da zai ranka daɗe eh. ai mun afuwa eh. ka san damanar da ta da ta wuce ta banan nan mun yi eh. fama da zubar saurayi Sauro a gida na jagwa guda uku ne suka zubi har da wanda yaran suke kwana a ciki na yi ta fama da gine-gine ga mata ta ba ta da lafiya bai da niyan biya ne ba wannan magani yau magani gobe da Allah tsaya buba ni ba na son ta kai maka wannan abu nan na fota uku duk da na suke ka kan kan hakkina sai ka tsaya kana min wani kamar da ni ana yi to ba zai yi wannan to bari in ga ba na kai taushinka ne yasa wannan abin ke faruwa haka to abin da kisa so da kai dama yagwa mm. dama tana na gaya wa dagaci la dagaci kuma ya gaya hakimi la za a aika kotu la ilaha illallah a aiko ɗan sanda mai farin biyar inna lillahi a can za a yanka masa ruman za a kawo maka ruman ka fi da haka sarki mai noman ƙasar nan gaba ki ɗaya kuma maganan hakimi da kai da dagaci ya yi daidai malam ba sai ka je birni ka fi da haka sarki mai noma in ne ba za ka bani cikin mutunci ba ɗan sanda mai farin biyar kanka da aka samin ku je gurin sadau eh. ko i ba ku kuɗi eh. ko ku yanko min hannunsa hannun shi kawai hannunsa an gama da kaɗi iya hannun Hannun sa kurin kana wuce nan kuna zuwa ku ce kuɗi ya ce ka ba da kuɗi in bai ba ku ba ku yanko min hannunsa ku tambaye. sarkin noma ya ce ba ko biyu a nan mu je wannan hukunci yayi farce ba ka sauri eh. wata rana mun jefa shekara eh. na kirawo farce a daya ha ina mika masa hannu sai na haka a kaka ci hannu ci daga haka bai eh, eh ne ya kime wai zai zai hannu na ne sai ce kai to can sai abin da sai ce na'am ka saki na iska Allah zuwa sai mika masa hannu sai ce ka ka huta da Allah ah! to amma ne wannan ya iya to ci gaba da aiki kana ne kuma kana kallon mutane jiya kuma muna zance da kai ba ba mu karasa zance ba to sai mu karasa tun da kanda ta yanke jiki ta faɗi ta mutu amai da gudawa ya kashe baiwa Allah ta har yanzu ba a samu wata baiwa Allah da za ta toshe kofar ɗakin ta ba to ni abin da nake baka shawara <coughs> nake son ka shi ne. Eh. yarinyar nan sadiya ta gurin malam buba malam buba ni ko inda da hali ai sai ba ita na aura ina auren ta kuwa bashin da nake bin sa wallahi na yafe masa bayan na yafe masa wani alherin ma zai kuma biyo baya haka yayi daidai ranka daɗe kaga shi kenan in ba wani hanya ka ba ma ni ban hanya fita kuɗin nan ba Allah shi kenan ka aure yare nan ko ta yi a yare ka ce balarabiya wayo ko Allah na ga son ga sarkin noma a matsayin ango ya aure sabiya <laughs> na baka dami na gode wallahi na baka dami gero lan kai dade kuna magana eh, yarinyar nan sadiya ne sadiya ba sadiya eh, ba su ba laraba ba yarinya ce kikkiawa abba <laughs> kaga ne kajero kajero idan da kike eh, ya za Ya gane da ya angota ah. yarinya ne ka san ni ma fa illa bai dade din na santa eh kana ba dade din na santa an gama ni ba ka ni ba yi ba ajebi da ga gaban gabar wannan mana tashi yi kyale shi dan a bi Allah bai magana kudu na dana kan kudu eh na dana kan kai dai Allah ya sa da ni bari ma rikin gidanka ne karba wallahi ka eh, sashi lafiya ina ruwan ka sashi lafiya ka za ka mana illa in dare ya tare mu eh in dare ya yi mun biyo hanya a tare mu ka san waɗannan masu yin kafarcen nan eh. ba ni Allah bane ka zo ba su bane a ah! to kuma kana wannan karan ba maganar bashi ba ne alheri ne na zo maka da shi amma sai in kaso ya zama alherin to jafaru in banda abinka wa zai ki alkhairi to maganar yarinyar wajenka wadda aka ɗora ma aure da wannan yaro ya ki eh. to sarkin noma fa ya gani kuma ya kyasa to a yarinya yar waje na sadiya ai daga lokacin da aka yi wannan bikin al'amarin ya kasance da haka sai kanwata ta tafi da ita birni tana can tana ci gaba da karatu a birni yanzu haka to kuma idan har Allah sa ka amince eh. za a yi to magana bashi da kuma magana zuwa kotu babu to to jafar in banda abinka ai wannan alkhairi ai ba wanda zai kishi abin wanda zai ki alkhairi alhamdulillah kuma yarinya in dai sadiya ce yata a je a sanarwar sarkin noma eh. na bashi a zo a zauna a yi magana gemu da gemu an gama eh. an gama a yi magana gemu da gemu bari in yi kura kanin kasa gwiwa ya turo waliyansa a yi maganar aure insha Allah ka ce a'a